أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين من أيها الله تبارك وتعالى بوريا تعالى godiya tare da da ya kaddara mu cikin wannan yammaci na asabar yammacin uku ga watan takwas hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin masjidin nurin islam muna ɗaukan darasin littafin arrisala na ibnu abi zaidin al-qayrawani rahimahullah Allah tabaraka wa ta'ala muke daɗa roƙo ya datar da mu ya yarda da aikinmu ya arzuta mu da ikhilafi da mutaba'a a cikin dukkan ibadunmu Allah subhanahu wa ta'ala muke miƙawa roƙonmu cewa ya kare mu ya kare mana ya tsare mu ya tsare mana wannan annoba da ta'addabi duniya take ƙoƙarin likita hankalin waɗanda zurfi bai ishe su ba Allah ya kare mu akan wannan annoba Allah ya kawo mana ta. Allah ya sa mu tsallake ta salun alun ba tare da ta yi sanadin imaninmu ba mun kwana a daidai inda malam yake sifanta mana sallar asubahi wanda har ya zo a ƙarshe wajen tahiya da sallama yake cewa wa yustahabbu zikiru bi isri salawati an so yin zikiri bi isri salawati a gurbin kowace sallah bayan an ne, ana so mutum ya kawo waɗansu azkar waɗanda shari'a ta tanade su waɗannan azkar suna da dama an samu hadisi daga sauban yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan sarrafa min salatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya sallame daga sallarsa istaghfara salatan yakan yi istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku wa sannan sai ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram wannan yana daga cikin zikirin da ake buƙata mutum yayi bayan sallamewarsa a akwai hadisi na wardan yake cewa na kasance a yake cewa katabar mughira ibn shurba ila muawiyata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana iza faragha min as-salati wa sallama qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الرواية كمسلم سيدي باب لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الرواية أبي عبد الرحمن بن آه غنم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من قال قبل أن ينصرف ويثنى rijlahu tun kafin mutum ya juya ya miƙe kafafunsa ko ya lankwasa kafafunsa ya canza zama min salatil maghribi daga sallar maghriba wasu da sallar asubahi daga sallamewa kafin ka juya ka canza zama annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات أنا so mutum ya faɗi wannan sau goma idan mutum ya faɗi wannan kutiba lahu bi kulli wahidatin ashara hasanat za a rubuta masa kowane ɗaya a cikin goman nan za a rubuta masa ashara hasanat lada goma wa muhiyat anhu ashara sayyi'at sannan za a shafe masa laifi guda goma za a gafarta masa warufi alahu ashara darajat sannan kuma za a ɗaga darajarsa har sau nawa sau goma wa kana hirzan min kulli makruhin kuma waɗannan za su zame maka kariya daga dukkan abunki har coronavirus eh in dai ka dage har shi ba za ka kama ka ban Allah dukkan makaruhi aka ce ko kana zo corona shi ma abinci ne to min kulli makaruhi eh duk sanda ka talla ne in dai sallar asuba ne ko sallar magariba ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير sau goma to a wannan lokacin za a rubuta maka kowane ɗaya hasana goma sannan za a shafe maka zunubi goma kowane ɗaya sannan kenan a nan kowane ɗaya an shafe ma zunubi goma zunubi nawa aka shafe zunubi ɗari sannan kuma hasana goma ka samu nawa ɗari sannan za a ɗaga darajarka mataki hawa goma a kowane ɗaya nan ma ka samu step step har guda ɗari sannan kuma Allah zai mai da wannan zikirin zai zame maka kariya daga dukkan wani abunki Allah zai kare mutum wannan faɗi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kenan azkar waɗanda suka fito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan da su ake yi sai su zame mana sanadi na kariya daga abubuwa da dama domin kowane muhalli yana da zikiri kar mu zamanto muna cewa ahli sunnati wal jama'a wani daga an ce assalamu alaikum ya kaje sunnat ya kama hanyar sa ya tafi kawai wai shi ahli sunna ne ai ba a addu'a to ina aka karanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an sallame kawai ce yake ya fita ku rika kula ku gani haka wallahi mutanen mu daga an ce assalamu alaikum ba ta tsayawa ko tasbihin nan su ka wai su ai ahli sunna ne eh ahli sauna sauna ya zama sauna kawai eh to in ba haka ba ga azkar wa inna ce ta da in dai kama kake da sunna to sunna ce ta karantar ayi to baka tsaya kai ba kuma ka je kai sunna ne Eh? yana da kyau mu riƙa kulawa da kyau sai ya zama na shi wancan ya tsaya bai bi sunnar ba ya yi ta bidiya ya ɓata muku lokaci kai kuma ka yi ka bi sunnar bayan sallah ka kan hanya ka tafi a gara wanda ya tafi da kai aikin banza kan gara ka tafi eh Allah ya sauya to yana da kyau da Allah mu rika kulawa wannan aƙida da muka ce ita muke ji to sai mun bi cikin ta fa don abun muna yin sa wani lokacin har mu zama mun bar layi da yawa za a ga mutum yana kafin kafo amma wai daga an sallame sai kaga yana buɗe kafaɗun mutane shi waje gashi kuma a tsaron gaba ba sai kaga yana abubuwa wai shi ku ta zai yi ai ya gama to yanzu shi kenan ba za ka bi ba za ka bi sunnar manzo Allah ba wanda ya karantar a yi bayan sallama kaɗan yi mana ko kaɗan tun da suna da yawa ka samu wanda ka yi mana yanzu ko wannan falalar kawai idan mutum ya barta da yi asara ba eh ba karamar asara mutum yake yi ba eh da za ka taɓa shi sai ya tsaya zai kawo ma hujja eh ai shi to me ya saura ba mun gama sallah ba mun sallah ne ba ba ni da sallah ne ce a kana da sallah to sai ne a shi a to za ka neman jidali irin su suke yi yawwa to shi ke to yana da kyau wani lokacin ana ainihin bari da yawa fa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam hadisin abi ayyub al-ansari yake cewa "Iza sallar suha yakan ce yana faɗin wannan zikirin idan yayi sallar abubani la ilaha illallah wahdahu la sharika mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in sau goma yakan faɗi wannan to yace kunna ka adali arba'i arba'i duk mutumin da ya faɗe su sau goma ya yi kamar daidai da wanda ya yanta bayi goma abin tsaye goma yanzu kai ina ka gabawa kaga yanzu wa inda suka yanta bayi sun samu ladan yanta bayi kai kuma yanzu ba ka da bawan to tun da babu su kai ma ga abin da za ka riƙa yi don ka samu ladan yanta bayi lokacin da irin haka ya faru aka karantar da sahabbai da suka zo suka yi kuka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam masu kuɗi sun tafi da lada su yi sadaka su yi zakka su yi taimako daga sun ga mutum a matsala su taimaka masa sannan su yanka bayi mu kuma ba mu da shi kuma ba mu fi su da komi ba sallah tare muke yi azumi tare muke yi hajji tare muke yi jihadi tare muke yi amma ba sun fi mu ta gefe daya suna sadaka ba mu da abun yin sadaka suna yankawa ba mu da abun yankawa suna yin zakka ba mu da abun yin zakka suna zuwa haji ba mu da suka rinka zanawa dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya muku abinda in kun yi kuma za ku samu ladan wa'annan sadaka da kaza da kaza yace kowa rika yin subhanallahi 33 da 33 Allahu akbar 33 dubura kulli salati gurbin kowace sallah za ka samu ladan wanda ya yi sadaka ya yi zakka ya yi yan bayi ya yi kaza ya yi kaza to majalisin manzo Allah su masu gudun ba irin na yanzu bane suna gurin su ma sun ji tun da ba haramta musu aka yi ba ko su ma kawai suka dage daga an yi assalamu alaikum sai su gyara zama sai su kama yi sai suka sake haɗowa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nan fa sun kama layi wallahi wannan din ma suna nan suna yi sai kuje aka Allah ya ta wasu da wasu eh eh eh don haka ku yi haƙuri haka Allah ya so sai ku je ku fi su da dauriyar talauci in kuka je kuka haƙura kuka daure talauci kuka karfi kaddara su kuma sai ku samu ladan wannan kukun ku su samu ba eh eh <laughs> to wannan ku duba sai Allah ya samar mana da wannan in dai zaka faɗi ila ilaha illallah wa la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات in dai za ka yi sau goma bayan sallar asuba ko bayan sallar magariba to za a baka ladan wanda ya yanta bawa bawan ma guda nawa arba'u riqabi kamar ka yanta bayi hudu wa kutiba bihinna ashara kanatin, sannan kuma a rubuta maka lada goma wa muhiya anhu bihinna ashara sayyatin a shafi maka zunubi goma wa rufi alahu bihinna ashara darajatin a daga maka daraja goma wa kunna lahu hirsan min ash kuma za su zama kariya daga shaytan shaytan ba zai rinjaye ka ba hatta yamsiya tunda asuba har yamma har rana ta faɗi shaytan bai isa ba ka fi ƙarfin shi to kaga wannan duka asara fa muke yi duka wannan ana yi ko ba a yi Allah sani wasu suna yi wasu ba sa yi a a an san shi sauri ne yau sai a rika ɗan jinkiri ana yin domin yana da fa'ida kwarai da gaske to waɗannan azkar da ake yi bayan sallah suna da yawa wannan na ɗan taɓa mana kaɗan ne daga ciki irin wanda ainihin wato ake buƙatar mu riƙa yi kamar yadda malam ya ce a nan ya ce lalle wa abu an so a zikiru yin zikiri bi isri salawati a gurbin tsallolinmu guda biyar Yusuf Allah daga cikin zikirin da ake yi mutum zai yi tasbihi salasan wa talatin da uku wa Hamidu Allah zai gode wa Allah ya ce alhamdulillah shi ma sai ya yi talatan wa talatina talatin da uku wa yukabbiru Allah zai girmama Allah ya ce Allahu akbar Allahu akbar talatan wa talatin har sai ya yi talatin da uku wa yuqsimu sai ya tikita almi'ata ɗayansa bila ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum zai cika da wannan kalma kaga yake alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku kun ga kenan idan ka ga dama za ka iya dafa wannan ka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ka maimaita alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kai 33

ka yi talatin da uku sannan sai ka ɗauka kuma wannan kenan na na yi kwata alhamdulillahi da farko ko sai Allahu akbar ne na ƙarshe kana yin sa kenan sai ka tikita da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba ba wannan shirme kai ka ya kamata ya zama na talatin da ukun nan cif karka wuce karka kara kuma mai sauki ne amma idan ka yi abin nan ka yi toge ba baya cikin lissafi shi ya sa a yi wannan din idan ka je ka dawo ka yi talatin sai ka kara uku shi ne talatin da uku in ma za ka rika kirga waɗannan gaɓoɓin ne to ka tabbatar da sai ka ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah in kuma ka ga dama kawai akadu za ka yi sai ka naɗa wannan da ka ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka sake sai ka maimaito ka dawo in ka zo ka yi talatin sai ka ƙara uku talatin da uku ya kare sai ka dau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi ma sai ka je in ka dawo ka fara uku ka yi ne ka yi talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai ka je ka dawo sai ka fara uku shi kenan talatin da uku uku ta ka sai ka tikita da kalimatin tauhid kun gane wannan to amma idan mutum kawai ratsawa yake da tarbi da tasbih shararab shararab shararab shararab can zai gaji ake lo kuma daga liman ya yi wannan wautar ya ce lo ko shi kenan saura ma yi gaji suna murza tarbi lo yana faɗi lo ladar sai ce salawati nabi goma goma daga ya ji liman ya murza tarbin ya ce lo to shi kenan shi kuma ya ce salawati nabi goma goma a yanzu kan kila zai kyale na mai salatin annabin nan goma goma shi ma fa ba hudu ba ya ce a kun dalila fi in kuma ba ku a sa'a ba ce muku ya salamu cikin carbi ya salamu ya salamu ya salamu ɗari ba ɗaya ba ake so amma daga an fara haika ji an gama ce gulhuwa sha ɗaya duk a dabalbace ku ba zikirin annabi da kuka yi ba zikirin liman da kuka yi shi ma ba wanda ya yi duk kawai a shafa a watse wai kuma ba eh. duk inda ka ji ya salamun nan fa ana neman zaman lafiya ya dafi'u eh wai dafa'i so ga zikirin da aka ce in kuka yi shi za ku samu tirzan ba ku yi shi ba kun kirkiro naku ba ku yi shi ba shi din ma kun tsaya ta dare la ilaha ula'i wa la ilaha ula ba ku ga tsuntsu ba ku ga tarko muna yaudarar kanmu ba da yawa wallahi muna yaudarar kanmu eh to sallar ma shaf shaf eh الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله حكم قد قامت الصلاة إيه قد قامت ما Allahu akabar la ilaha illallah masallaci ya dauka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan sai limai ce Allah akabar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 Allahu akbar Allahu akbar an miƙe sama Allahu Allahu Allahu kai ba kai ha'a ba wallahi ka saba da sallar suna, sai ka rikice in ka bi su wallahi ku rinka karo kenan kai kana kokarin zaka su har sun dawo kana kokarin zaka je har sun koma eh? can zai gaji assalamu alaikum sai a kama kuma sai tarbi za ka ji suna motsi shara shara shara shara shara shara shara shara shara a kawo salati annabi goma goma to yanzu kan za a yi salati annabi an gama kwaba an kwaba sallah bari a kwaba wa annabi salati shi ma eh, ba a iya shi ba ma ba a san wanne ne salatin ba wani dama daga amfana kawai sai ka yana ce salati annabi salati annabi salati annabi salati annabi salati salati annabi eh, salati annabi salati annabi wani da muka zauna ina jana ta salati annabi goma salati annabi goma salati annabi goma salati annabi eh eh wani aka ce fatiha da salatul fatihi ya ce fatiha da salatul fatihi fatiha da salatul fatihi Eh? yau ga abin da ake bukata ka yi subhanallahi talatin da uku, alhamdulillahi talatin da uku, la ilaha illallah shi za ka ciki ta na ɗarinka, ɗan gane ko? to waɗannan ba su ne tasbihai da ake so mutum ya rika yin su waɗannan aƙalla karka kasa wannan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wa ikram sai ka ɗauki tasbihin ka aƙalla kenan subhanallahi kai uku. alhamdulillah kai 33 allahu akbar kai 33 kaga ka samu casa'in da tsara. sai ka ciki ta ɗarinka da kalmar tauridi. to ko iya nan kai ka tashi ka tafi kana daidai da kayi addu'a ka kuma yi zikirin bayan sallah amma ba wa'in su fa itiya'in sunnan suke amma ba ta yi ko daya ko istighfari uku nan wani baya yi daga an ce dai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya tashi kawai sai waje waje kawai bai su ai sunna ne ba ruwansu da wannan abun nan to kaga har yanzu sunnar ma ba a kanta ba ko kuma an fafi ta ba wa yustahabu bi isri salati subhi ana so a gurbin sallar asubahi kamadi mutum ya daɗe fi zikiri wajen zikiri wal istighfari da istighfari wat tasbihi da yin tasbihi wat du'a'i da yin addu'o'i ila dunubi shamsi har rana ta fito wannan mustahabbun ne yana da kyau mutum ya tsawai lazumi da asuba kar ka yi saurin fita a sallar asuba ka tsawaita lazimi idan kuma akwai karatu akwai mai karantarwa to kenan idan aka yi waɗannan azkar waɗanda aka lizinta mana na duburar salawati idan muka gama shi kenan sai mu halarci majalisin ɗaukar ilimi kamar yadda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa lokacin da ba zai ba da darasi ba ba zai yi nasiha ba ba zai wani abu ya kan koma gefe ya yi zaman tarabbuni ya dubi alƙibla ya daɗe yana ta istighfarai yana ta tasbihai yana ta zikiri har sai rana ta kusa kusa wani lokacin har sai ta kusa to kai ma haka ake bukata idan na'am eh to za ka gaji wancan zaman shi ne manzon Allah ya kai yauwa kamar yanda jauro ya zauna din to ala kulli halin dai duk zaman da kai fa amma dai shaka ya kai eh aw qurbi tuluqiha ko kuma dabda hudowar rana ta bi wajibin ba wannan fa ba wajibi bane in kana da wata shungulla zaka iya tafiya bayan kai wa'ancan azka wa'inda suke na dabda sallah zaka iya tafiya ba wajibi bane in baka da wata shungulla kuma ana so ka tsaya ka lizinci wannan zikiri har kusa da fitowar rana wayar kau raka tayyil fajr kada ka yadda ka riƙa asarar raka'atul fajr yawwa kafin ka sallar asubahi ka tabbatar da kana raka'atul fajr qabla salati subhi kafin kai yi sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace gara a ce duk duniyan nan an mallaka masa sannan kuma arzikin da ke cikin duniyar da mu'adanan arziki gwalagwalai zinarai ludu'ai da komi a ce da ya rasa raka'at alfajiri gara a ce wannan ne ya raka, raka'at alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'at alfajiri ya fi duniya da abin da duniya ka tara ka je dubai ka ga gine-gine ka ga shaguna ka je farisa faransa ka ga gidaje ka ga gine-gine ka ga shaguna gwalagwalai da shauransu ko nan kuma yi muke ce sabon gari ko kantin kwari eh, to wannan wai ba ba nan kaɗai ba ka shiga duk duniya a ce dukiyar duniyan nan a baka ita ka rasa raka'atul fajiri annabi ya ce. gara ya rasa wannan dukiyar ya samu raka'atul fajiri ya dumi shi khairun min ad-dunya wa ma fiha ya bi duniyar a ce an duniyar duka fekin kani abin da ke ciki kuma mallakar ka ne yanda ka ga dama haka za ka yi a ciki kuma an mallaka maka ita za ka dawwama a ciki ba za ka mutu ba ya ce to gara in yi raka atal fajiri. don abin da za a ba ni ya ninka duniya da abin da ke ciki wanda za a ba ka baka raka atal fajiri kawai yanzu idan da wani zai zo zai yi raka ta alfajir ya ce ga san alaji fa zai fita dubu ɗari ne mu ma mun karbi namu sai na dawo ne eh ana yi yi bayan an yi sallah zuwa <laughs> eh ina ganin fa dubu ɗari biyu fa zai zai danne raka a biyun nan kowace za ka iya sai da ta a dubu ɗari eh a ce dai don Allah ka bar raka akal fajirin nan ka zo mu je akwai wata dubu ɗari da na aje zan baka kana ta abun nan za ka bata lokaci ya ce na bari sai ka dawo a in aka je ai ba za a abun nan ba ba za a barka ka dawo ba in aka je kawai daga an je sai a tada ikama sai ai asuba ina ba zai yi yau ba a yi bayan sallah ba a yi ta bayan sallah kabla salatu kumiya ke so eh to amma dai wannan hanya tsara to shi ba duniya duka yake idan da ka je ka ga shaguna na gwalagwalai a saudiya ka ga kuɗi aka ce to duniyar gaba ɗaya da abin ta, zakatar fajir ya fi nishi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je Dubai ka ga kuɗi ka ga gini tsantsar dukiya ga gwal zinari sai aka ce duniya duka ba nan kadai ba rakatar fajiri ta fi su amma ranar da mutum ya raka rayarsa rakatar fajiri sai baya ma tuna yayi asara ranar amma wallahi da za a sane maka dubu ɗari wuri za kai kana jiki eh wuni mutum zai yana jiki sai an yi ta kira ce eh, eh amma idan muka rasa raka'at ta alfajiri ko a jikin mu yace wallahi na sallar na samu jami'i wallahi raka'at ta alfajiri sai kawai ban yi ba na samu salatul jama'a alhamdulillah ah alhamdulillah shikenan to Allah ya kyauta ya qara'u fi kulli raka'atin kuma ga ta ba wani wahala take da shi barakatul fajr zai karanta a kowace raka'a bi ummil qur'ani fatiha kawai zaka karanta wa kowace raka yusirruha kuma a asirce wal qira'atu fi zuhri wannan kenan ya gama da sallar asuba sai ce wal qira'atu karatu fi zuhri a sallar azhar bi nahwi al qira'ati fi subhi shi ma yana nan daidai da irin karatun da aka yi a sallar asuba min al wajen tsayi au duna zalika qalilan ko kuma ya kasa na abu ba tsayi kaɗan kun gane? wala ya haru biha sai dai ita sallar azhar ba zai bayyana karatun ba wala ya jaharu biha shai bi in ko oho wala ya wala ya fi ha bi shay'in min al-qira'ati wala ya haru, ba zai bayyana ba ha a cikinta ita wacce azhar bi shay'in da komi min alqira'ati daga karatu babu karatun da za ka bayyana a raka a biyun farkon da raka a biyun ƙarshen duka ba a bayyanawa wa ya ƙara'u fil ula wa saniya fi kulli raka'atin bi ummi alqur'ani wa sura aw bi ummi alqur'ani wa suratin raka'a farko da ta biyu fi wato fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a farko ce ko ta biyu ce zai karanta fi ummil qur'ani fatiha wa suratin da sura sirran a asirce kun gane yawwa wa ya qara'u zai karanta fil ula a raka'a farko wa thaniya da raka'a ta biyu fi kulli raka'atin kowace raka'a cikin wayannan raka'o'i da ya ambata bi ummil qur'ani zai karanta fatiha wa suratin da kuma sura sirran a asirce wa fil akhirataini raka'o'i biyu na ƙarshe kuma bi ummil qur'ani wahadaha sirran zai karanta fatiha ita kadai a ɓoye kaga kenan babu inda aka bayyana karatu ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أركع بيو زي زونا سي تهيا أولا زمان فرقو أتهيا فرقو كينا أما زي سيعيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريا وكينا أتهيا فرقو summa ya ƙumu sannan sai ya miƙe fala yukabbiru hatta yastawi qa'iman kar yayi kabbara sai ya miƙe tsaye wannan shine ainihin karantarwar malikiya akwai akasin haka kun gane yawwa hakaza yaf'alu al-imamu haka liman zai yi war rajulu wahdahu da kuma mutum shi kadai wa amma al-ma'mumu amma su mu fa da an yukabbira za su yi kabbara bayan liman ya kabbara shine ba'da an yukabbira al-imamu bayan liman ya kabbara sannan za ka kabbara kar ku kabbara tare kar kuma ka riga ki kabbarawa yawwa yaqumul ma'mumu aidan haka kuma mamu za su tashi bayan tashin liman faizattawa ƙa'iman kabbara idan ya daidaita tsaye sai ya ce Allahu Akbar wa yaf'alu fi baqiyati salati haka zai aikata a ragowan sallarsa min sifatin ruku'i wa sujudi wal julusi hawa ma taqaddama dhikruhu fi subhi waɗannan abubuwa duka kamar yadda aka sifanta maka a sallar asuba to haka za ka aikata wato fi baƙiyyati salati a ragowar sallarka min sifatin wajen sifa ta ne ruku'i sifar ruku'inka wa sujudi da sifar sujjadarka wal julusi da sifar zama na hau ma takaddama duk za ka yi su kwatankwacin yanda ya gabata zikruhu ambatonsa fi suki a sallar asuba. ba ba ya kwatanta mana ba a sallar asuba ga yadda ake ruku'i ga abin da ake faɗi ga yadda ake sujuda ga yadda ake zama ga yadda to haka za ka aikata ba sai ya dawo kuma yana maimaita maka abin da an riga an yi irinsa ba wayan taƙilu ba da ha zai kiratu ba da ha bayanta wa yustahabbu lahu an yantaƙila bi arba'i raka'atin ko haka ne kuwa eh, wato shi kenan waya tanaffalu ba da a zai yi nafila bayanta ya nuna wannan littafin nawa yana da kurakurai sabon hmm, abin wa ya tanaffalu ba da ha zai yi nafila bayanta wa yustahabbu lahu an ko a gare shi an ya tanaffala bi arba'i raka'atin bayan azhar kenan rawatib ana so mutum ya yi nafila raka'a hudu bayan sallamewa arba'u raka'atin yusallimu zai sallame min kulli raka'ataini daga dukkan raka'a biyu in yayi raka'a biyu sai ya sallame ya sake kabbara yayi raka'a biyu sai ya sallame wa yustahabbu lahu an so a gare shi mislu zalika ya aikata kwatankwacin haka qabla salati al-asr qabla salati al-asr kafin sallan la'asar ma kai raka'a biyu ka sallame ka kara biyu ka sallame raka'a hudu kafin la'asar wannan duka akwai hadisai da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu ya sallame raka'a biyu ya sallame kafin azhar yakan yi kuma raka'a biyu ya sallame raka'a biyu ya sallame bayan azhar yakan yi raka'a biyu ya sallame raka'a biyu ya sallame kafin la'asar amma baya yi bayan la'asar wa yaf'alu fil asri kama wasafna fi zuhri haka zai yi sallar a la'asar tinsa kamar yadda muka sifanta sallar azhar babu inda zai bayyana karatu raka biyun farko da fatiha da sura sannan raka biyun karshe fatiha kaɗai a afirce, da dai sauran hai'a irin ta ruku'i da sujuda da tsayuwa da zama sawa'un illa annahu ya ƙara'u ko yi ƙura'u fin sai dai annahu yanda shani yake yi za a karanta fin raka a taini raka a biyu al'ula na farko ma ummil za a karanta fatiha bil isari da kuma gajerun surori ba kamar dogaye na azhar ko na asubahi ko dogayen karatu kamar azhar ba bil qisar min as-suwari gajeru daga cikin surori mislu wa duha wa inna anzalna wa nawihima kamar mutum ya karanta suratu duha ko inna anzalna da waɗanda suka yi kama da su wa amma al-maghribu amma ita magariba fa yajharu bil qira'ati za a bayyana karatun tafin raka'ataini a raka'a biyu al-ulayaini na farko minha daga sallar magariba din wa ya zai karanta fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a min huma daga cikin waɗannan raka'o'i zai karanta bi ummil qur'ani zai karanta fatiha wa suratin zai karanta sura min suwarin ifari daga cikin gajerun surori wa fi salisati a raka'a ta uku bi ummil qur'ani faqat zai karanta fatiha ita kaɗai wa yatashahhadu zai yi tahiya wa sallimu sai ya sallame wa habbu an da ha, an so mutum ya yayi nafila bayan magariba bi taimi ko da raka'a biyu ya samu ya yi. wa ma abin da ya karu akan raka'a biyu fa huwa khairun wannan alheri ne ga wanda ya yi. an gane yauwa kaga dama ka kayi tayi har isha wa in tanaffala bi sitti mm, wa in tanaffala bi menene bi sitti raka'atin idan mutum yayi nafila raka'a shidda fa hasanu abu ne mai kyau wa tanaffulu bainal maghribi wal isha'i muraghab fihi domin nafila tsakanin maghriba da isha'i wani abu ne da ake kwadaitar da bayan Allah yinsa maimakon a yi magaribar a zauna hirar banza ba karatu ba ba komi ba to a yi ta har magariba ta yi kun gane wannan eh a tsakanin magariba da isha'i kenan ana so mutum ya yi ta nafila in dai ba karatu yake yi ba in kuma kana karanta alkur'ani an ce ayoyin da ka haddace tsakanin magariba da isha'i da wuya su zube haka kuma ana saurin hadda tsakanin magariba da isha'i sannan kuma akwai falala da yawa karatu tsakanin magariba da isha'i haka kuma idan ilimi ne wanda ake yi tsakanin magariba da ishayi yana da matukar falala yana da albarka wannan duka fa'ida ce ta masu karantarwa musamman mai ne ya kawo irinsu ya nuna mana muhimman wurare da ake son mai kokarin yin hadda ya dage yi bayan sallar asubahi da kuma tsakanin magariba da isha'i kaga daga sallar asuba zuwa gudowa rana ka dage hadda a wurin tana da albarka in ka haddace abu a wurin ya haddatu sannan kuma ladansa yana da matuƙa domin lokaci ne wanda yake da yawan kasala yana sa mutane kasala ba kowa za ka samu an yi asubahi ya zauna ya cika ba da nazari ba don maslahar da duk ka tsaya nazarinta tsakanin sallamewar asubahi zuwa hudowar rana insha Allah in ka gane ta kaza mu haka kuma tsakanin magariba da isha'i ana son ɗalibi ya dage karatu a wannan ɗan tsakanin domin wuri ne mai albarka Allah ya taimake mu muraggabun fihi abon kudaitarwa ne wa amma ghairu zali amma wasu wurare waɗanda ba wannan ba min menene min ha daga ita sha'anin ta nafilar Faka ma takaddama kaddama zikruhu kamar yadda ambatonsa ya gabata min gairi a ga watanta ko kuma daga wajen wayansu matsaloli na sallar magariba din ya dace dai da sauran matsaloli da aka kwatanta maka a sallar asuba da azahar da la'asar wajen hay'ar sayuwa da hay'ar ruku'i da hay'ar sujuda da hay'ar zama da hay'ar al'amuran sallan gaba ɗaya ya yi daidai babu bambanci وعمل إن شاء وعليكم السلام ورحمة الله نعم ايه ايه بدي فيديو wai da nuna muku an ƙara fatiha sai ga yana yi wa kan haka hmm? yau wato ka ga yadda suke eh. to ga wannan babu shi a karantarwa ko ba hadisin ba na'am eh Eh. Eh. Eh. na'am wasu sun yadda a yi hakan amma wasu ba su yadda ba don ba a sallah bayan sallar asubahi ka gane yauwa abin da ya fi kyau fa mutum ya yi kama a gida na filfili irin wannan an fi son yin su a gida in ka zo masallaci kamata ya a ce tahiyatul masjid kake yi zakatul fajr kuma ta yi a gida kaga ko da ka shigo ana ikama ba wani matsala kawai sai ka bi ka riga ka yi zakatul fajrin ka a gida ka fahimta kaga su liman duka ai a gida suke yi don daga ya shigo kawai sai sallah ko ko kai ma haka ake so amma mu saboda ko mutum ma wai bai damu da kunya ba wai sai an zo a yi shafa'i a yi ka ga mutum yana shafa'i yana wikiri yana rakatar fajiri wai yanzu eh, da daddare ko me yi a masallaci wai za ka ga yanzu ya zo kafin liman ya zo ne zai yi rakatar fajiri zai shafa'i ya yi wikiri ya yi rakatar fajiri haka za a ga mutane ai abun kunya ne a ganka kana shafari da wuce ne a wannan lokacin ka ga ka nuna kanka ne eh ha ka ga mun nuna kanka ba abin da kai da ni ba da ake eh to to me ne mala in gulloli malam za ka hana wannan ne sun gullar wani ma ba kai da baka wuce wuce hudu ba kawai suke sun zarfura ma ido shi wancan da ya goma sha ɗaya ma ba su hana shi kiyamun laili ba eh? kace ne eh to ya fi wanda ya yi daga baya domin kaga shi wannan za a yi karatun fatiha za a yi tura doguwa to shi kuma fatiha kawai zai yi zai iya yin su a waje har ya shigo ya fi sallah ya samu kuma to sai dai ba idan limami mir mai tattafin nan ne ba ba za ka samu ba sai dai ka samu raka a karshe amma limami in karatu yake a don unguwar ku duka don kaji an yi ikama za ka zo har ka samu wannan raka a yi ba sai dai in an makara ne kaga ba zai kawo dogayen karatu ba sai a yi a gurguje saboda kara rana ta iske mutane ko don an kwatanta haka a sallar su ba in kun makara kar ku dogon karatu Allah ya taimake mu na'am mm haka eh eh sai haka to wannan ma shi ma babu shi a karantarwa eh baza hannu da ake yi a tahiya babu shi E, an dai karantar da mu yadda tahiya take a sunna zaka shimfida hannayenka gaba ɗaya hannun hagu ba a daga komi ba a lankwasa kowace yatsa suna mike suna kallon alƙibla wannan kuma za ka naɗe nan, sai ka ɗora wannan a kansu sai ka miƙe wannan sabbaba wannan shine abin da shari'a ta sani in ka gama kuma in tahiyar farko ne kawai miƙewa za ta yi ba wai haka za ta yi an gane yau eh ya wannan yana da kyau idan abokinka ne sai ka tambaya za ka yi mishi wai me hukuncin haka da ake yi a sallah ne ba wai da kake yi ba da ake yi za ka ci eh na ga wasu in ana tafiya in eh, ga sun yi haka wai mai hukuncin saliman to me hukuncin haka liman kuma ya faɗi wannan eh. tambaya aka maka a matsayinka na liman ka ce haka ka ga mutane suna yi <laughs> a to wannan baka cancanci liman ba in dai haka na ga mutane suna yi shine amsar ka a matsayinka na limamin mu to gaskiya baka yi ba eh. baka yi ba ai ya kamata ka ce gaskiya ban sani ba to ya fi sauki akan haka na ga mutane suna yi kana liman kuma ka ce haka na ga mutane suna yi a gara ka ce ban san wannan matsalar ba sai dai mu bincika to wallahi kana nan a limamin mu mun san kai liman ne ba za ka ci amanar mu ba tun da cewa kai ban sani ba imamu malik karan da yin liman ne aka ce imamu malik ai limami ne to shi ma ana ba ya ce a wannan ban sani ba to kaga wannan aka ce shi kansa rabin ilimi ne amma ka ce mana tsato oh, ni ma dai haka kawai na gana yi ni ma haka nake yi a to wannan ba kai ba Allah ya taimake mu nan za mu tsaya insha Allah sai kuma Allah kai mu lokaci na gaba sai mu tsora mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati mu ci gaba da addu'o'i jama'a mazan mu da matan mu yaranmu da manyanmu matasa da yara ƙanana duk mu umurce su su rika yin addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. Domin wannan annoba idan kuka kula ta bambanta da sauran annobobi. Don ita wannan annobar babu ita ma, tana daidai da babu a mumuna To amma bala'in da yake tattare da ita yana nema ya mamaye mutane sama da kowace irin annoba. To don haka yana da kyau mu dage mu yi ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allah ya warkar da waɗanda kuma suka kamu waɗanda kuma suka warke Allah Ubangiji ya inganta imani waɗanda kuma suka riga suka mutu musulmai Allah ya gafarta musu matuƙar ba su mutu da shirka ba Allah muna roƙonka ka kare mu da mu da iyalanmu da dukkanin abokan zamanmu Allah Ubangiji ya sauƙaƙe mana dukkanin wata doka da waɗansu za su tuna domin su an taya wa bayin Allah su shiga matsala muna fatan Allah Ubangiji ya hana domin lokacin da aka ce an tsora mana waɗansu dokokin da za su matsa talakawa su rasa abin da za su shi su rasa gurin motsawa to kaga waɗannan su annoba ta aukan su kenan muna fatan Allah ya kare mu da irin wannan bala'i Allah ya sa wannan abu a don kofe mana shi take ya ubangiji ba tare da bata lokaci ba harkoki su koma kamar yadda suke Allah kai ne abun roƙonmu ba mu da wani wanda muke roƙa idan matsala ta same mu Allah sai kai ba mu da wurin kai kukanmu sai kai sai wurin ka ya ubangiji da damuwa da murna da matsala wurin ka muke kawo ainihin al'amarinmu Allah yanzu ma mun tinkare ka da wannan matsala mu. Allah ka kawo mana ƙarshenta Allah ka kawo mana ƙarshenta Allah ka kawo mana ƙarshenta Allah ka zaunar mana da duniyar musulunci lafiya Allah ka taimaka wa malamanmu masu addini waɗanda suke son addini malamanmu na sunna da suke tsaye wajen goya wa addini baya waɗanda suke kiwon musulunci ba masu ƙoƙarin hallaka musulunci ba Allah ka taimaka musu wa'anda suke kokarin biyayya ga kafuran duniya su hallaka mana addini kuma to Allah ka shirye su Allah ka shirye su su gane malamai ne su kiwon musulunci ya kamata su yi ba wai ainihin kashe musulunci ba ɗaukaka musulunci ya kamata su yi ba kashe musulunci ya kamata su yi ba goyon bayan musulunci ya kamata su yi ba kuncewa musulunci baya ba Allah Ubangiji ka shiryar da su idan kuma son zuciya ya aure su ba masu shiriwa ba ne Allah ka nesanta su kusa da majalisan addinin Allah ka nesa da su Allah ka kawo mana waɗansu madadinsu waɗanda za su jagorance mu ba tare da fargaba wajen kare addini ba waɗanda za su goyi bayan dokar Allah sama da dokar kowa waɗanda za su goyi bayan dukkan wata doka da gwamnati za ta kawo matuƙar dokar ba ta saba wa musulunci ba wanda kuma ba za su yi tarihi na ƙarya ba su kawo hujja ta ƙarya ba Allah ka taimaka musu Allah ka kare su Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah ka ɗora su aka duk wani makiyinsu shugabanninmu muna fatan Allah ka kare mana su daga wa'annan miyagun cututtuka Allah ka ba su lafiya ka kare mana lafiyarsu ka sa musu imani a cikin zukatansu ka sa musu son addini sama da son rayuwar mulki ka sa musu son adalci sama da son zalunci Allah ka shirye su ka tsora su akan makiyansu waɗanda kuma ba su da wannan manufa kuma ba masu shiriwa ba ne Allah ka canja mana su Allah ka ba mu wa'insu a madadinsu Allah ka taimaka mana da yi musu biyayya da ɗa'a akan duk abin da bai saba wa tsarin Allah ba za mu yi tawassuli da salatin manzon Allah da bismillah da fatiha da nufin Allah ka karbi kukanmu da ma wa'yansu damuwin da bamu san da su ba da waɗansu bukatun da bamu san da su ba Allah kai ka san abin da ya dace da mu Allah kai ka san abin da bai dace da mu ba anta ta'lamu wa nahnu la na'lam anta ta'lamu wa nahnu la na'lam Allah kai ne masani mu ba mu san komai ba ka datar da mu akan daidai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 نستغفرك ونتوب إليك تول أمرنا يا رب العالمين يا أي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين